Eh, jiya na samu waya daga ɗan saƙo na wato shugaban sojoji na navy yake cewa don allah a bai wa jama'a haƙuri kuma lallashe su dangane da abubuwan suke faruwa wanda yake kallo da yawan kun a social media na wani bawan Allah wanda ya kira Siman Abbas da da yawa labarin shi ya yaɗo a ainihin kunnuwan jama'a sun gani ko sun ji labari yake cewa a ba jama'a haƙuri shi shugaban navy wato cewa in Allah ya so zai bididdigin abin kuma insha Allahu zai mashi wannan bawan Allah adalci da iyalansa domin adalcin hawa biyu ne akwai adalci nashi na kansa akwai adalci kuma na iyalansa Ku yace in Allah ya yarda zai yi mai yiwa ya ga cewa da izinin Allah ya yi adalci kan wannan matsala don haka don Allah yana roƙon al'umma a kwantar da hankali kuma a taya su da addu'a wannan na nuna cewa lallai dole mu faɗa muku wannan kuma dole mu taya su addu'a Allah ta'ala muke roƙo yadda ya fatan Allah ya taimake shi akan haka shi kuma wanda ya ya zama sanadiyan fitowar wannan matsala a raka santa shi Ahmad Isa mu ne masa godiya Allah ya saka alkhairi kuma abin da yake ban farin ciki kwarai shine dan wannan unguwan da nake da nike ne a yanzu din nan da nike magana da ko din nan dan wannan unguwan nasarawa nasarawa kaduna dan wannan unguwan ne a nan ya taso mu ne mu ne an gane danmu ne na yi wa ni da nake magana in ya ga fuska na ya sani dan tara aka taso sai dai ka san mutum ya nisa da kowane lokaci ya manta musamman bai ganin fuskokinku amma ku kuna ganin fuskarsa to kaga wannan na nuna maka cewa a lalle a unguwan nan akwai jajirtattu managarta mun bayan Ahmad Isa akwai iri su wanda in mun tsaya za mu lissafa unguwan suna da yawa suna da yawa to fatan da muke mashi Allah ya tsare shi Allah ya taimake shi kan wannan aiki da yake yi Allah ya ƙara mashi basiran wannan aiki Allah kuma ya bashi ikon wato duk wanda yake na ƙasa aka danne shi Allah ya ba shi ikon bankaɗowa ya taimake shi domin shi ke da wannan sulɗa ɗin mu yanzu fatan mu kawai shine addu'a mu yi addu'a gare shi da Allah ya tsare shi don kun san irin wa'innan so da yawa target ne <clears throat> ko target ne shi yasa kullum dole mu raka su da addu'a kuma muna ƙara mashi addu'a matsayin shi na ɗan garinmu nan addu'a ta musamman gare shi Allah ya ƙara kare mana shi kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar lakin a wannan tasha ta mai albarka a kullum muna godiya da irin gudunmuwar da kuke ba mu